الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙo Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau rana ta sha bakwai ko ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da hudu arba'in wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara muna nan dai a suratu at-tauba da muke kira surat bara'a za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala akan aya ta goma sha uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا, وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفى قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نعم za كرنت آية aya ɗaya baya don mu aya ta goma sha biyu jiya mun fassara ta Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum wa la la'allahum yantahun Allah maɗaukakin sarki yace idan mushrikai suka musulunta suka nuna sun musulunta sun zo suka karbi kalman shahada kamar Allah ya inda Allah ya ce can baya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun idan mushrikai ko kafirai suka zo suka mika wuya suka ce sun bar kafurci yanzu sun musulunta suka karbi kalman shahada har suka fara tsaye da sallah aka lura da tsaye da sallah a tsakaninsu abu ne zahiri sannan kuma suka fara fidda zakka suna bayarwa ga baitul malin musulmi ko suna ba ma waɗanda Allah ya ce a bawa waɗanda suka cancanci zakkar Allah ce to in dai har waɗannan abubuwan su uku guda uku suka tabbata kalman shahada da karɓar musulunci na biyu tsaye da sallah da kulawa da ita na uku ba da zakka daga cikin dukiyoyinsu to Allah ya ce to yanzu waɗannan mutanen jininsu ya zamanto haramun jininsu ya zamanto haramun kada ku sake yaƙansu in ji Allah dukiyarsu ma ta zamanto haramun ba za a sake cinta a matsayin gani ba ko a ɗauke musu dukiya ba haka nan mutuncinsu duka wannan kalmar shahada da sallah da ba da zakkar nan duka sun katangance jininsu da dukiyoyinsu da mutuncinsu Allah ya ce fa ikhwanukum fid din yanzu sun zamanto ƴan uwanku a addini sun zamanto ƴan uwanku a addini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah yace to idan aka kwana biyu wa innaka su aymanahum sai suka yi rijja kuma suka warware wannan kalman shahadan da suka yi suka ki kuma suka juya baya wataƙila da sun faɗa ne saboda a tsagaita musu a daina yaƙansu a ɗauke kuma ta kuba daga kansu ta ashe su wai shiri suke shiri suke da suka yi kalman shahada har suna sallah duk suna pretending suna nuna suna sallah suna ba da zakka ashe ba musulunci ba ne da gaske suna yi ne don su ƙara shiri su yaudari musulmi su ha'inci musulmi Allah ce to wa inna ka so idan suka warware wannan kalman shahadar tasu suka yi ridda suka bar musulunci suka bar sallan suka bar ba da zakkan min ba'di ahdihim bayan an yi alkawari da su sun au alkawari mai karfi na cewa sun musulunta sun zamanto musulmi to wa ta'anu fi dinikum har suka fara sukan addinin musulunci suka fara sukan sallan da da suke yi din suka fara sukan duk wani hukunci ko kuma abin wata shari'a ta musulunci suka fara suka kamar su fara zagin sallah su fara zagin alkur'ani su fara sukan ita zakar ma su fara misali sukan hijabi ko zagin wani abu na musulunci ko zagin gemu ko suna sukan ɗage wando duk wani abu na sunna manzo Allah ko da musulunci yace yi a bari sai suka da suna suka to Allah yace faqatilu a immatal kufri ku yaƙi shugabannin kafurcin manya manyansu a wannan karan su za ku yaƙa in ji Allah subhanahu wa ta'ala domin innahum mutane ne su da la aimana lahum babu alkawari tare da su idan kuna haka la'allahum yantahun Allah ce za su hannu za su daina taɓa ku za su daina muku tsangwama za su daina fito na fito da ku manyan za ku kasamma in ji Allah leaders nasu shugabanninsu jagororinsu za ku farwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ah, ko tsoro kuke ne ala tuqatiluna qauman wai Allah ce ba za ku yaki mutanen da kullun nakasu aymanahum kullun suke warware alƙawarin da kuke ɗauka ku da su ba ayi yi alkawari na zaman lafiya su warware su kashe muku mutane gobe a zo a zauna ayi sulhu a ce an daidaita an yi yarjejeniya su zo su farma dabbobin ku su kashe ko su farma wani abu naku ku su kone kullum Allah ce ni kan mutanen nan ba za ku yaƙe su bane in ji Allah wa hammu bi ikhrajir rasuli kullum warware alkawari suke yi kuma su suka yi yunkuri su fidda manzo Allah ma gaba ɗaya daga Makka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka ko aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin su suke suka zauna fa suka je suka kitsa kutun gwila da makirci yadda za su fidda manzon Allah gaba ɗaya so eh, daga makka su fidda manzon Allah daga makka su fidda musuluncin daga makka su flushing din musulunci out fidda shi daga makka to ba za ku irin waɗannan mutane in ji Allah ni kan ba za ku yaƙe su ba bane wa hum bada'ukum awwala marratin alhalin kullun su suke fara takalanku kullun su suke fara tsokananku duk inda aka yi rigima sai kun samu sun suka fara takalan wai a takshauna Allah ce wai tsoron su kuke ne in ji Allah tsoro kuke musulmi ba za ku iya bane to fallahu ahqqu an takshauhu ni Allah da nike ba ku umurni ku yaƙe su ni ya cancanta ku tsorata saboda na ce ku yi ba ku yi ba saboda haka ni ya dace ku tsorata saboda bala'i da musiba da azaba ta za ta iya saukan muku umurni na saba umurnina shi yafi hatsari in ji Allah saboda haka in kuntum mu'minina in dai ku mumunan ne na gaske ku mumunan ne na kwarai to bai dace in ba ku umurni ba kuna sakaci ko kuna tsukewa ko kuna janyewa ko kuma kuna nauyin jiki ga zabura ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki katiluhum ku yake su ku far musu domin yu'azzibuhumullahu bi aydikum Allah yace ina son in azabtar da su da hannayenku ne saranku da suka da za ku musu da harbi da kisan da za ku musu da hannunku wata azaba ta ce ta biyo ta hannunku ku zartar musu in sun zo lahira kuma in musu nawa azabar duniya ta farkon nan su ɗanɗane ta daga hannayenku ku musulmi sannan ta lahira kuma su zo su ɗanɗane ta wanda na shirya musu ina fata an gane ko a qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim Allah ya kaskantar da su ya tabar da su domin idan aka ci mutum a yaƙi ya gama kaskanta kawai innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun masu mulki da masu ƙarfi idan suka zo suka shiga wani gari suka ci shi a yaƙi to innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha haythu lalata komai yaƙi na lalata komai kaga an yi kone kone an gina an kona gidaje an kona shaguna an kona dukiyoyi eh inda za ka sani an kona gonaki an ɓata nan an ɓata can an tarwatsa wani gini ga shi in ka je inda aka yaƙe ka ga kaman kufai ba ko ɗan mutum a wajen ko ƴar dabba babu waje ka ji gari shuru afsaduha lalata waje suke a lalata masallatai ba wajen sallah a lalata makarantu ba zuwa makaranta a lalata asibitoci ba wajen karɓan magani a lalata kasuwanni ba wajen sayan abinci a lalata nan a lalata can a lalata gidaje ba wajen kwana sai dai kaga an koma ƙauye ko daji an gudu an tarwatse an ɗaɗɗaure ƴan ledoji haka kawai an an shiga ciki wai nan ake kwana nan ake abun nan wuni nan ake komai abinci sai dai a rika jefa ta sama innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata aliya Allah yana sanya wato yaki yana mai da yan gari wanda za suka kafa garin suke da yanci da mutunci sai su zama su ne kaskantattu yanzu wanda suka ci su a yakin su kai da ta tashi daga nan ku koma can koma can yanzu su ne su suka kafa garin su suka yi komai a maka ga ana wulakanta su ana koransu fita daga nan ku je an hana ku nan din kana gani kana ji kamar gari ka kamar komai naka waja'alu a'izzata ahliha azilla su sanya masu izza masu darajan su ne kaskantattu wa kazalika yaf'alu haka suke aikata duk inda suka shiga to Allah madaukakin sarki yace wa yukhzihim e ku yaƙe su ku azabtar da su ku kakkashe su da hannayen ku azabtar da su da ku, wa yukhzihim un tozartar da su un kaskantar da su inji Allah ina fata an gane ko tozartawa shine an kakkace su an kace na kashewa a wajen yaƙi tozartarwa ne an kama ƴaƴansu da matayensu duka a matsayin bayi a rarraba su kawai a rarraba su ce kai ga naka ga naka ga naka eh ka samu da su ne matan babban wani mutum matan wani matan wani mai kuɗin nan mai mai faɗa a jidin nan yau ta zama to baiwa a gidan wani shara take yi da wanke wanke sai inda aka tura ta yayan wani da daraja da kima da menene yau duka an sai da su bayi su ne a gona su ne masu sharan kwata su ne masu kaza su ne masu kaza Allah ya ce in kaskantar da su in tozartar da su dukiyar da suke tara kuma duk a cinye shi a matsayin ganima kaga tabewa ta tabbata akan su tun a nan duniya Allah ce wa yansurakum alaihim sannan in ba baku nasara in taimaka musu akan su inji Allah taimaka muku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah ce sai in tafiyar da bakin cikin da za da yake kudundune a cikin zukatan mumunai wato bi ma'ana mumini da yau an kashe masa ɗa, yau an ƙona mai dukiya an far masa an zalunce shi ba wani hukunci ba wani adalci ba matakin da aka ɗauka. Kullum zuciyar shi a me a cikin ƙuntata da jin haushi da kula to ran da Allah ya ka nasara mumunai suka ci nasara akan waɗannan azzaluman sai ka ji zukatan musulmai sun huce sun huce bakin cikin da da suke ji gaba ɗaya sai ya koma farin ciki ina fata an gane ko sai ka ji zukatan su yanzu da an huce an tozartar da maƙiyinsu yau sun ga ƙarshen maƙiyansu to Allah ce in kuka yi haka to babu shakka za ku sa zukatan waɗansu ƴanku musulmi su huce daga bakin ciki saboda ramukon gayya da aka musu za su ji daɗi su ji daɗi in ji Allah subhanahu wataala malaman tafsiri suka ce wannan ayan asali ta ta sauka a waɗansu ƙabilu da ake kiransu banu za'a banu khuza'a khulafa'un nabiyyi ne sallallahu alaihi wasallam wato abokan kawance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kulla kawance da manzon Allah sun kulla kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da laraba da suke kafin zuwan musulunci akwai manya-manyan ƙabilu akwai ƙananan ƙananan ƙabilu kucil kucil kucil kucil ƙananan ƙananan ƙabilu to sai manyan ƙabilun sai su rika farwa ƙananan ƙabilu da mai da yaƙi da yake ba su da yawa ƙabilun da za su iya fuskantar manya-manyan ƙabilu su yi faɗa da su su yaƙe su to sai manyan suna zaluntar su sai su farma wannan ƙabilar su kakkashe su su kwashe dukiyansu a matsayin ganima su kama ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi su je su sai da su su yi kuɗi duk lokacin da suka ji ba su da kuɗi ko suna buƙatan wani abu na sa aljuhe su kai wata ƙabila ƙarama su kai mata farmaki su zalunce ta to daga baya sai su ƙananan ƙabilu sai suka riƙa yin tahalu tahalu shine alayan da turanci shine ƙawance sai wannan ƙaramar ƙabilan sai ta kulla ƙawance da wannan sai ta ce to mu kulla kawance tsakanin tsakaninmu da ku duk wanda aka taba in ku aka taba tamkar an taba mu ne duk wanda suka kama ku farmaki za mu taimaka mu haɗa kai mu yaƙi wancan in mu aka kawo farmaki kuma ku taimaka ku taimaka mana a haɗa kai a yaƙe su to ya ka samu ƙabila karama da wata da wata da wata kamar ƙabilu biyar sun dunkule haka sun yi fomin menene alliance ina fata an gane ƙawance haka to da haka haka suke yi din yanda za su iya fuskantar kowace kabila ta kawo musu farmaki idan babban kabila ta kawo ma waɗannan biyar za su jira a kanta to da haka suke su kwaci kansu to waɗannan kabilun banu Bakri, din nan su kuza'a kuza'a da su abun nan sun yi kawance da manzo. Allah akwai kabilu da suke kawance da musulmai duk da cewa su ba su ba ba su musulunta ba sai su yi kawance da musulmai idan suka fahimci annabi eh, musulunci akwai adalci musulunci ba cuta ba zalunci ba adalci kaza su zo kulla kawance da musulmai su ce su sun fi so su rayu a karkashin inuwan musulmai dan su su zauna ko su haɗu da waɗansu ƙabilu to shi kenan sai annabi ya karɓi yarjejeniya a ce to duk wanda ya taɓa mu mu musulmai fa za ku zo kuma ku ba da gudunma mu haɗu mu yaƙi waɗancan maƙiyan mu kuma wanda suka taɓa ku za mu zo a turo runduna a haɗa ƙarfi da ku a yaƙe su to ana irin wannan zamantakewa to waɗannan banu a ɗin su ƙabilu ne wanda suke da ƙawance da manzon Allah da musulmai da, da musulmai sai ƙuraishawa sai suka je suka haɗu da banu bakrin banu bakrin wata ƙabila ne sai suka kawo banu kuza'atu ɗin suka kawo musu wanda suke kawance da manzo Allah suka kawo musu hari suka kakkashe su suka zalunce su to shine Allah yake zaburar da annabi da musulmai su je su yi retaliation dama su yi alkawari da waɗancan kabilun su je su yi fada da waɗancan banu bakr inda da abun nan su yaƙe su saboda waɗannan su huce haushi da asara da barna da kisa da aka musu ko da yake al'ibratu a bi umumin lafzi ne bi khususi sabab wannan ka'idar da dokar ta sauka ne akan waɗancan amma ana aiki da ita har gobe kiyama duk musulmi kada ya kuskura ya zauna kafiri ya ci mai zarafi a taɓa waɗancan musulman wai nan suna kallo su ci ayi alhamdulillahi abun bai shigo ƙauyen mu ba can Allah ya takaita shi kawai alhamdulillahi ko kuma yi rigima inda ake yin ta a jihar kaza ne kawai jihar kaza ne mu alhamdulillahi bata shigo jihar mu na Kaduna ba bata shigo jihar mu na Kano ba bata shigo jihar mu na kaza ba can dai Allah ya takaita abun kawai a Plateau ko kuma a a Ogun can kawai ita a to alhamdulillah ba abin da ya shigo mana a Allah ce ba a haka ai ai al-muslimu aqul muslim مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر jasadi bis sahari wal Umma. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai gangan jiki ɗaya ne haka suke a dunkule kaman gangan jiki na mutum ne idza min minhu udun idan an yatsa yayi tuntube duk jiki ya daura dadi har kai har kai zaka ga ana ciwo yana ciwo sai an shafa na don alhali kuma kafa ne yayi tuntube to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga duk jiki ya dau jibi ya dau zafi ya daura dadi saboda haka bai kamata waɗansu can suna kuka nan ana zaune ba ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki yace ko ku ku yaƙe su da hannayenku Allah zai tozartar da su ya taimaka muku a kansu ya abun nan ya tafiyar da baƙin ciki da damuwan da da yake cikin zukatan ƴan uwanku musulmi da aka cuta ina fata an gane ko wa yuzhib ghaiba qulubihim Allah ya tafiyar da fushin da yake cikin zukatansu wa yatubu Allahu ala man yasha Allah ya yafe ma waɗanda ya ga dama cikin waɗancan kafiran idan suka musulunta idan suka musulunta kaga idan suka musulunta Allah aka ba a kashe su ba to kaga ai Allah ne ya so musuluntar su din idan Allah yana so ya nuna wa kafiri rahama yanda ba za a kashe shi ba ba za a yaƙe shi ba to sai Allah ya sanya wa zuciyan kafirin nan sun musulunci da son imani sai kaga ya zo ya furta kalmar shahada ya karbi musuluncin daga nan kawai sai ka tarar ya abun nan an ɗauke abun nan ta kuba daga kansa shi kana ya zama to musulmi yanzu wa yatubu Allahu ala man yasha sai Allah yayi tuba ga wanda yake so idan ya shirya ga musulunci kenan wallahu shi Allah alimun ya fi mu sanin da yace kada a ka sassauta musu Allah yace na fi ku sanin menene a cikin nan da nace ku yaƙe su kada ku bar su inda Allah yace wa hammu bi ikhrajir rasul shi ma ayan ta sauka a kafiran Qurayshawa ne lokacin da suke suka suka mitin su fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka gaba ɗaya su fidda musulunci to shi ma kar a ce ayan ai ta gama aiki ayan ta gama aiki ta sauka ne kan waɗanda suka fidda manzon Allah su Abu Jahal suka kori manzon Allah daga Makka ya koma Madina eh, a kuma an yaƙe su a Badar shi kenan ayan yanzu ta daina aiki ta gama aikin ta tana aiki har gobe har gobe misali duk kafirin da yazo ya farma kawai yace bai son ya ga musulmai a wajen bai son ya ji kiran sallah a wajen shi a fidda musulmai a daina kiran sallah a fidda musulmai a daina sallah ba ma son mu su ba ma son su ka mana islamiya a hana islamiya a hana masallaci a hana kiran sallah a hana sa abin nan shi ma an fidda sunnan manzon Allah ne domin abinda manzon Allah ya zo da fitar da manzon Allah daga gari a kore shi kaman an kori musulunci ne an sallame shi an yi floshin din musulunci out to duk kafirin da yake sai an fidda musulmi daga inda yake to hammu bi ikhrajir rasuli ne ba wai dole bane sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye ai ba annabin bane suke tagitin shi kadai su fidda shi a'a su fidda musulunci ne to duk garin da aka tashi ko kauyen da aka tashi kafurai haka fiddan kawai su farwa musulmi su ce kawai a fidda su kawai su bar nan gari me dalili ba ma son musulunci ne kawai ha ba ma son kiran sallan nan da ake ba ma son islamiyan nan to su ma wannan ayar sai ta yi aiki a kansu saboda su ma sun zo su fidda musulunci su yi floshin musulunci out to musulmai dole su yaƙe su dole ala tuqatiluna ƙauman wai ba za ku yaƙi mutanen nan ba in inji Allah eh allazi nakasu aymanahum wanda suke saba alƙawarin da kuke ɗauka tsakanin su wa hammu bi ikhraji rasuli kullun sai suna fidda abin nan suna fidda musulunci suna ƙoƙarin fidda musulunci daga waɗannan garuruwa ba sa son musulunci ya yaɗu. in ji Allah madaukakin sarki alhalin wahum bada'ukum awwala marra duk rigiman da aka yi sai kun tarar su suka fara tsokano ta hmm? Allah ce a taktauna tsoron su kuke yi ne ni Allah ni na fi cancanta ku tsorace ni ku bi murnina. ina fata an gane mu ga sahaban nan na Madina a can yakin Badar lokacin da manzon Allah ya zo jin ra'ayin su za a je yakin Badar ga yakin Badar ya tabbata ya kama dole a yi ba a fito da shiri ba ba makamai babu komai sai yan takuba irin na matafiya kawai amma ga yaƙi kawai ya ritsa da su ba yadda za a yi sai an kafsa liyabdi Allahu amran kana maqulan Allah ce dole sai na zartar da al'amarin da da na shirya shi yau yaƙin badar inna amma da manzo Allah ya nemi view ya nemi shawaran sahabai me mutanen Madina suka ce suka ce wallahi tallahi ya rasul da zaka ce mu kutsa cikin bahar maliya din nan da Allah ba wajen mutuwa ne. da za ka ba mu command umarni yanzu ka ce mu kutsa cikin tekun nan wallahi kutsawa za mu ba ɗaya daga cikin mu da zai saura ba za mu taɓa barin ka ba ya rasulallah to ka duba umarnin manzon Allah ke domin yi masa da'a yi ma Allah da'a ne to sai yanzu eh, musulmai yanzu ne Allah yake gani suna ɗan nonnokewa suna ɗan nonnokewa Allah ce ah, a taksanan tsoron su kuke yi shi ba rai bane a jikin shi kafirin ba rai bane a jikin shi ya ɗauko makami ya zo ya ce ka bar waje ka bar musulunci zai kace ka shi ne wanda bai tsoron mutuwa bai tsoron halaka sai kai musulmi wanda in wanda kai mutuwan kama akwai kyakkyawan zatocin macewa shahada ce kai ne mai tsoro shi bai tsoro ina fata an gane ko to Allah ce lalle in kuntum mu'minina in ku mu'minai ne na kwarai in ji Allah to bai kamata in bada umurni kuna tsuntsocewa kuna ja da baya ba ina fata an gane ko Allah ya ce am hasibtum am hasibtum an tusraku wa lamun ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون Allah maɗaukacin sarki ya ce, Am hasibtum wai ku musulmi kuna zato ne kawai an tutura ku a barku kawai da kun furta kalmar la ila illallah mu musulmi shi kenan in ji Allah ku kuna zato na barku kenan sai dai ku kuci ku sha ku zauna kawai a gida babu wani abu ba jihadi kuna istaccen aljanna za ta samu haka kawai ku ku ci abinci ku miƙa ku miƙe kafa kawai ku naɗa hannu ku kwanta ku tashi kawai sai dai a rika sa kaya ana guga ana sa sashi ana hawa mota kawai a buɗe AC kawai a sayo kaji a yi ta ci kawai kuna zato haka zan bar ku in ji Allah am hasibtum an tutraku kuna zato zan bar ku ne in ji Allah afa hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qabli fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin kuna zato kai don kun ce kun yi imani da baki Allah ya ce sai in bar ku kawai eh ba zan jarrabe ku ba ba za ku fita jihadi ba ba zan turo muku makiya ba ku fuskance su ai haka muka fuskanci muka jarrabi magabatan ku can domin a ta hakan ne inji Allah nike sanin musulmai masu gaskiya a cikin imani nike sanin masu menene makaryata a imani wanda suka shiga rigar musulunci kawai to Allah ya ce walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum kuna zato haka kawai zan halice ku in bar ku kawai kuna zaune kuna ku shimfiɗa kafa kawai ku kwanta kuma ku mutu kawai ku je aljanna dare haka haka kuke zato aljanna take samuwa cikin sauki eh ku tashi ku shiga a aljanna aljanna a kyauta a arha eh walamma ya alamin lahu alladhina jahadu minkum tun ban san waɗanda suka suka yi jihadi a cikin ku ba ai sai na gama su jihadi ai in aljannan kuke so gaba da gaba aljannan kuke so da gaske to sai kun tsaya a gaban masu sai kun tsaya a gaban bindiga sai kun tsaya a gaban igwa sai kun fafata ku zub da jini musulunci ya ɗaukaka magabatan ku rayukansu suka sayar ko kuka samu addini a ɗauko maka yaƙe-yaƙen manzon Allah kai lokacin da yake da rai yaƙe-yaƙen manzon Allah nawa yayi a ɗauko maka Khalid bin Walid yaƙe-yaƙe commanding nawa yayi na yaƙi jagoranci nawa yayi a matsayin komanda a ɗauko maka tarihin musulunci nan kusa a ɗauko maka jihadin Shehu Usman bin Fodiyo wanda muke yake nan Najeriya sakkwato muke waje tare ma da kabarin shi ga garin shi nan a ɗauko maka haka kawai ya zauna ya zama to mujaddadi haka kawai aka yi musulunci in ji Allah ba jihadi Allah ce ba zai yiwu ba sai na san masu jihadi a cikin sai na ga masu sai da ransu saboda addinin nan walam yattakhizu min dunillah kuma sai na gama mumunai na kwarai na gaske waɗanda ba za ba fa rike wani Allah ba fa rike wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walal mu'minina walida ba fa rike waɗan wato waɗanda ba mumunai ba a matsayin masoya kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin sai na ga babu munafukai a cikin ku waɗanda suke zagawa su yi ƙawance su yi abokantaka aka rika fafatawa to sai ka gano wannan ashe dama baya tare da Allah balle manzansa ba balle mu ne wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Wa'iza idza laqukum qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah alaykum liyahajjukum bi inda rabbikum afala ta'qilun aw la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun eh? haka zaka tarda mumunai in ba a yakin a rika fita ana kafsa ana tankaɗe da rairaya to balagurbin da za su shigo sahun musulmi Allah ya yawa da shi balagurbi za su shigo da yawa amma wata rana yakin ne ke tankaɗe a rairaye balagurbin can ka gane su dusa-dusan a zubar da su sai ka ga tsantsan masu imani su ne masu tsayawa ta ya ake haka ya faru shine Allah ya shiryo wata irin runduna runduna runduna a ce duk mummunai za a diramma duk musulmi za a diramma a ga kawai ai an gama da musulmi ba mafita ba mafita to a lokacin ne za ka ga irin waɗancan ɗin suna zamewa suna zamewa suna fita suna zamewa suna gudu suna zamewa suna ci mu ba ruwanmu dama kasuwanci muka eh dama 'yar sana'a muka zo mu ba ruwanmu mu ba yan nan garin bane ah mu ba yan kaza ne mu ba yan kaza ne ha ni bana cikin su ai ha kaza kaza kaza ni an aiko ni nema kaza kaza to sai ka ga ya kawo wani abin da zai zame ya nuna maka cewa shi ba musulmi ne sai kun ga su karara sun bayyana sai Allah madaukakin sarki ya ba wa musulmi nasara a yakin ko kuma Allah ya yi wani ikonsa yakin ma ba za a yi shi ba ya faranye a tafi to amma Allah dai ya tona ya yi haka don ya tona asirin balagurbi Suna fata an gane ko am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qablu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun Allah ce kuna zato za ku shiga aljannan tun ban ga waɗanda suka yi jihadi tun ban ga masu haƙuri da juriya ba haka kawai ake shiga aljanna eh ya ku musulmi ina fata an gane ko ah, Allah ya ce wallahu lallai shi Allah maɗaukacin sarki khabirun mai bada labari ne khabirun ƙwararre ne bima amaluna ga dukkan abubuwan da kuke aikatawa Allah mai ba ku labari ne a kansu na'am ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أولئك أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك allah maɗaukacin sarki yace سركي يشي ما كان bai dace ga mushrikai ba masu bauta wa gumaka a ce su ne an yi amuru masajid Allah su ne masu kulawa da ɗakin Allah masallacin Allah wato ka'aba shahidina ala anfusihim bil kufri wanda suna ba da shaida bisa kansu shaidan kansu akan kafurci Allah ce ulaika habitat amaluhum waɗannan mutane ayyukansu sun ɓaci ai Allah baya wa kafiri duk aikin da yayi ina fata an gane ko fenti yi wa masallaci ba a karɓa to habitat amaluhum wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk wani aiki da kafiri yayi na lahira wanda ake samu a samu lahira wanda ake a samu yardan Allah wanda ake a samu aljanna wanda ake a kukuta daga wutan jahannama Allah ce in kafiri yayi shi ban bashi lada daidai da kwayan zarra shekar da shi nike kawai aba'an mansuran kaman ana wata irin iska mai karfi ka ɗauko toka kana tumurmushe ta zaka ga inda tokan ta jira babu to Allah ya ce haka nike shekar da aikin kafiri wa fin narihum khalidun kuma mutane ne wanda masu dawwama a cikin wutan jahannama wato kafin musulunci ya zo kafin musulunci ya zo ƙuraishawa su abdul muttalib gidansu su ne masu kulawa da ɗakin ka'aba su ne mukullan ɗakin ka'aba da shayar da alhazai da hidima wa alhazai da duk irin yadda sa'udiyya take hidima ma alhazai idan aka je aikin haji ko aka je umra su ne masu wanke masallaci a share masallaci a yi wa alhazai hidima da ruwan zamzam a zuba ruwa a kawo abinci a kawo kaza a kawo kaza kaga an kawo motoci na abinci na kaji ana sabil sabil sabil mene duk gashi nan a zo a rarraba dabino a yi ai kaiwa alhazai hidima asibiti magungunan da alhazai za su sha in ka je umra matukan an maka visa a matsayinka na alhaji to ka zamanto baitullah ka zamanto baƙon Allah guest na Allah su kuma suna gani su Saudiya su ne masu hostin bakin Allah su ne masu bawa bakin Allah masauki su ne masu masauki shi yasa za ka samu a asibiti da kantuna da koma da komai za ka ga hidima suke yi to kafin zuwan musulunci an san ƙabilun ƙuraishawa cikin su banu abdulmutallib su ne suke hidima a ka'aba wannan wani daraja ne a wajensu duk duniya ana girmama su da an ce wannan ai su ne ahlul haram masu hidima ma ka'aba za ka ga ana ana kallon su wani iri kallo na daraja kallo na kima to haka har Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hidimar sai suka rarraba abun a tsakanin tsakaninsu akwai wanda mukullan ka'aba suke hannunsu akwai wanda su kuma su suke shayarwa akwai masu shara masu gyara wajen masu abin nan duk shekara za ta ga ana gyara ka'aban ana mata fenti ana canja mata riga tun a jahiliya suna respected din Ka'aba sosai to har musulunci ya zo dai wannan fawa na hidima wa Ka'aba dai a hannun su yake har manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da musulunci har ya zauna a nan aka yi ta kira aka yi ta azabtar da shi aka yi ta abun nan manzo Allah har ya hijira dai ya koma Madina duka wannan dai a aikin su suke yi Hajin da ake shine a zo daga garuruwa daban-daban kasashe daban-daban kowa ya zo ya bauta gunkin shi da yake nan da yake nan Ka'aba domin gumakan 360 ne 360 ne idan wannan kabilan ta zo ga gunkin su nan ba sa bauta ma wancan wannan ga ga na kabila kaza wancan kabilu kaza ma ga nasu kabilu kaza ma ga nasu kabilu kaza ga nasu kowa da gunkin shi idan ya zo nan shi sa gumakan suka to suna da yawa har ɗari uku da sittin lokacin da aka yi fasku makka aka yi konkarin makka aka ci makka da yaƙi a shekara ta kusan ah, eh, tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo a abun nan manzon Allah ya sa aka kakkarya gumakan ya aka zo Khalid bin Walid aka kakkarya gumakan gaba ɗaya aka fidda su daga eh, daga Ka'aba to shine Allah maɗaukakin sarki ya saukar da doka tunda musulmi yanzu sun samu ƙarfi, sun samu fawa gwamnati eh, za su iya za su iya yaƙi za su iya kaza to bai dace a bar waɗannan mushrikan a ce su ne har yanzu a jikin Ka'aba ba ya kamata su sallame su ya zamanto yanzu hidiman Ka'aba da komai yana hannun me yana hannun musulmi me amfani kun samu fawa ko musulmi me amfani kuna da ƙarfi me amfani kuna da runduna kun zamanto daula mai zaman kanku amma ka'aba a ce har yanzu a hannun kafirai suke har yanzu a ce akwai gumaka a jikinsu shine Allah ya saukar da wannan ayan sai ce ina Muhammadu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma kana mushrikina bai dace ba fa a ce wai har yanzu wai mushrikai ne ya amuruna masajidallah bai dace a ce har yanzu mushrikai bane suke wai raya ɗakin ka'aba suke mata fenti suke yi ma ka'aba hidima bai dace ba shahidina wanda su waɗannan kafiran suna masu ba da shaida a kansu cewa lallai bilkufri su kafirai ne domin a lokacin idan aka tambayi ba yahude eh, ba nasare kirista ashe ma anta wane ne kai ce nasrani idan aka tambayi ba yahude ma anta ya ce yahudi idan aka tambayi wannan ba ba majusi ma anta yace majusi idan aka tambayi wannan shi kuma ma anta yace mushrik mushrik mai bauta gumaka yace to kaga su ma idan aka tambaye su me addinin ku menene ana so abun identity na sai su ce mushrik to kaga Allah ce sun bada shaida wa kansu cewa su mushrikai ne yanzu ya dace mushriki har yanzu musulmai kuna nan ya Muhammadu kuna nan kun kafa daula a ce Ka'aba tana hannun mushrikai Masjidul Haram yana hannun mushrikai bayan sun tabbatar wa kansu su kafirai ne eh? me hidiman su ke ƙara wa Ka'aba babu domin ula'ika habitat amaluhum duk aikin da suka yi a Ka'aba din ba a karɓa musu inji Allah ku wanda za ku yi a karɓa muku ku karɓi aikin wa fin narihum khalidun kuma a gobe kiyama a wuta za su dawwama innama ya amuru masajidallah yace wanda ya dace ya raya masallatan Allah shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranan alkiyama yayi imani zai mutu Allah zai tsaye da shi hisabi zai tambaye shi dukkan ayyukan da yayi ya masa hisabi makoma wuta ko aljanna wanda yayi imani da wannan ranan tana zuwa shi ya dace ya riƙa yi wa masallaci hidima ba kafiri ba ina fata an gane ko wa aqama salata mai sallan ne ya dace ya gyara wajen sallan shi ba wai kafiri ya zo ya gyara maka ba wa ata zakata mai ba da zakka wanda ya imani da Allah da gobe kiyama yake tsaye da sallah yake bada da zakka shi ya cancanta ya rika gyara ɗakunan Allah ba kafirin da bai yi imani da Allah ba bai imani da kiyaman ba bai sallah bai ba da zakka sai ya za a kuna zura masa ido shi zai zo ya gyara ɗakin Allah walam yakhsha illa Allah wanda bai tsoron kowa sai Allah yana da tsoron Allah yana da takawa yana da imani cewa lallai zai mutu ya gamu da Allah to Allah ya ce waɗannan masu waɗannan sifofin su ya dace su raya masallacin Allah domin irin waɗannan musulman fa asa ula'ika an kunu minal muhtadi su ne suke kan shirya amma waɗancan ta za a wanda yake kan baka wanda makomansa wuta gobe kiyama kuma ko ya yi aikin ma ba a karba sai ya za ku bar musu wai su ne masu gyara masallatai ina fata an gane saboda haka wannan ayar tana nunawa kenan yanzu ko kafir ya kafinci yace gashi zo zai wa masallaci ba a bari shi kafiri ne musulmi zai fito yayi musulmi zai fito ya yi wannan ya faru a lokacin mulkin shugaban ƙasa obasanjo wanda ya wuce ɗajin a masallacin abuja dai ya gagara ya gagara har yoyo ce yi yana likin ruwa har ba kusan inda za a tsaya ma kusa ya gagara a cikin masallacin gaddafi allah ji kanshi da rahama ya turo darduma ba zan manta ba lokacin janar sani abace ya shigo nan ƙasar ya je masallacin ya ga masallacin gashi dai yanda abin nan ya turo darduma ina jin kafin ya zo ya turo darduma dai duka a shimfiɗa to masallacin aka kai wani munzali ma malam domin har toilet din ma sun so su gagara inda za a zaga ayi alwala da muna yawan program mu kwana a wajen to ina jin sai Obasanjo ya kira gidauniya aka tara ina ji aka gyara na kiristoci sai ya jagoranci shi ma a tara kuɗi a gyara a gyara shi ma masallacin Abuja ina tunani waɗansu sun aka yi tafata ya dace ya dace aka ci ai kuɗin gwamnati ne yanda ya cire na wancan ya cire na gwamnati ya gyara wancan saboda haka ya dace idan gwamnati ne ko da kafiri ne ya ciro kuɗin ƙasa tunda musulmai suna da haƙƙi a ciki a gyara wannan ba irin wancan bane kawai wai musulmi ya gaza musulmai sun gaza wai gyara masallacin su kafiri ne ya sayo zin ya kawo musu kafiri ne ya sayo fenti kafiri ne ya sayo musu tiles a'a Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidan bai dace ga kafirai mushrikai su zo su gyara muku masallatai ko kuna zaune ba A'a mai gyara masallaci na inji Allah ni wanda na zaba shine wanda yayi imani da ni Allah yayi imani da gobe kiyama zai mutu ya tinta da shi yayi yake sai da sallah yake ba da zakka kuma ba wanda yake tsoro a ransa kai ni shine kawai nike so ya gyara mun masallaci inji Allah saboda kafirai innamal eh, kafiruna najisun mushrikuna najisun kafiri source of income nashi wani giya ne wani aladu yake sayarwa wani fashi wani sata wani kayan haram haka za ka samu wani gidaje ne da shi na karuwa yana karban haya shi ne zai ɗauko ya tattaro ya zo ya ce zai mana gyara mana masallaci inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne tsaftatacce ne baya karba sai mai tsarki mai tsafta saboda haka Allah ya hana ko a musulmai su gyara masallatan ko su bari shi kenan amma kafiri baya ba da gyara masallaci sai dai malamai sun yi bayani cewa idan akwai wani aiki na masallaci da wanda ba, wanda iya shi cikin musulmi sai wanda ba musulmi ba babu babu babu laifi kamar misali wayarin ko za a yi fiction din waɗansu abun nan za a install din waɗansu igiyoyi ko wani abu dai wanda yake fanni ne ƙwarewa ne ƙwararru ake nema sai aka samu babu wani musulmi da ya ƙware sai kafiri za a ɗauko kaga ai shi ba sai ba shi ya sayo kayan ba ai kuma ba shi bane ya abun nan mu ne zamu biya shi ba shi ya kawo kuɗin shi ba to wannan za a yi a matsayin lalura a bashi ya gyara wani abu idan kuma akwai musulmi da ya kware a wannan bangaren shikenan komai sai musulmai su da fata Allah kamar yadda shi ma musulmi bai dace je ya gina wajen saba wa Allah ba wajen ibadan kaza na toci kaza na wannan kaza na wannan wajen bautan su musulmi bai dace ba domin ka bada gudunmawa ta'awanu alal alal ismi wal udwani kai ka bada taimakekene wajen inda ake sabawa Allah da ta'addanci amma Allah ya umurce mu wa ta'awanu alal birri wa taqwa nan mutum musulmi zai kai kanshi komai miliyon da za a baka bai dace ka kai kanka can ba sai Allah da kushe sana'ar taka ya cire mata albarka ina fata an gane ko to Allah ubangiji mana muwafaka na'am to lokacin namu dai ya akwai tambayoyi kamar haka takarda ta farko yace assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya don Allah malam a wata aya ce ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba don na faɗa ma wani bawan Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sai ya ce mu wai na daina furta wannan magana saboda wai wahabiyawa ne suke rage masa matsayi shi annabi kenan a wajen Allah malam me gaskiyan lamarin ba haka bane eh ba haka bane in dai wahabiyawa ne suka faɗa to sun fi shi gaskiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi shi kanshi yake walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhair da ni Muhammadu na san gaibi da ban eh, da da yawaita alkhairi ina fata an gane ko Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka ce musu ya Muhammad da bakinka babu wanda ya san gaibi cikin sammai da kasai din sai Allah babu wanda ya sani ina fata an gane wannan gaskiya ne sawa'un ba wahabe ne ya faɗa sawa'un ba ba wahabe ba ko da ba wanda musulmi ba ya faɗi wannan kalman ya ce annabi bai san gaibi ba ya yi gaskiya wala ya jirman na kum shan'anu qaumin Allah ta'dilu i'dilu huwa aqlabu littaqwa duk inda gaskiya ta fito a bakin kowane irin mutum in ta yi daidai da abin da Qur'ani ya faɗa shine mai gaskiya ko da baya imani da alkur'ani wannan shine annabi bai san gaibi ba shi da yace ya san gaibin sai ka ce ya nuna maka ayoyin ko hadisan inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi wannan shi kuma mai faɗa haka in bai yi hattara ba sai ya kafirta domin yana musun abin Allah ya faɗa yana musanta abin shi annabin da bakinsa ya faɗa Allah ubangiji ya rufa mana asiri takarda da biyu yace assalamu alaikum mala akwai laifi akwai laifi mutum ya manna ayatul kursi da wasu addu'o'i a ɗakin shi fa idan dai ba waje ba ne na najasa na wulakantawa babu laifi babu laifi da izinin Allah subhanahu wataala amma a rika karanta ayatul kursiyun da dare in za a kwanta kar a ce tun da an manna shi a ɗaki shi kenan kariya ne ina fata an gane yawa saboda haka in an sanya shi a matsayin dai decoration shi yana da kyau gashi ayoyi ne na Allah babu laifi ya fi a manna hotuna na abubuwa masu rai kamar zo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mala'iku ba sa shiga mala'iku rahama ba sa shiga saboda haka babu laifi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan bai dauke wa mutum a ce wai ba zai karanta ba ya manna shi kenan ina fata an gane Allah sa mu dace takarda ta uku tana ce assalamu alaikum malam me hukuncin mutumin da cikin ramadana yana azumi yaje yana buga competition na kwallo wato ramadan cup a sanadiyar haka saboda wahala ya same shi saboda wahala saboda wahala ya sami problem matsala kenan har ya rasa ran shi wato ya mutu Allah ji kanshi ya rahama masa kyautata makwancinsa a matsayin shi musulmi za mu sa addu'a za mu masa wanka za mu sanya mai likafani mu mai sallah mu roƙa masa gafaran Allah yawa wancan kuma da yayi yi kuskure ba za a ce kafirci bane ya yi kuskure saboda da ya kamata ya shagaltu da ibada ya shagaltu da karatun ƙur'ani ya shagaltu da zikiri ya shagaltu da istighfari ya shagaltu da waɗansu ayyuka a yi haƙuri da ƙwallon bayan ramadana sai a yi ina fata an gane babu laifi ko kuma an je da safe an ɗan womin jiki kai aka dawo duk wannan babu laifi Allah ban ya rufa mana asiri amma a ce an je competition an je kaza kaza to wannan bai dace ba dai ba za a ce haramun bane bai dace ba da ya kamata ayyukan da suka jibinci lahira gaba ɗaya su za a za a shagaltu da su a watan ramadana awa amma mutuwar da ba za a ce ya <laughs> ba za a mai sallah ba ko kuma ba musulmi bane a'a Allah ubangi ya kyautata karshen tambaya takarda ta hudu ce assalamu alaikum mala Allah ya kara ma lafiya da basira Allahumma amin da dan uwa musulmi mala ina hukuncin karanta aya aya rabi ba tare da kaiwa har ta ba sai a yi ruku'i a sallan a can ko farilla yaya hukuncin sallar yana da kyau da dai aya ta zamanto an karanta ta cikakkiya mai ma'ana cikakkiya mai ma'ana kawai ina fata an gane sannan kuma karanta aya ɗaya ɗin Ah, a yi sallan eh, asham da ita yadda aka saba ka san inda aka saba dai daga alamtara kaifa dai zuwa zuwa nasi shi muka tashi muka karar, kuma in ka je waɗansu wurare ƙauyuka haka dai da dai sauransu shi aka shi aka saba to akwai inda masallacin da na je shi kuma alƙari'atu gaba ɗaya ake karanta a sham ɗin ni ban taba ma lura ba sosai alƙariya kuma aya goma bane sai a sai a lokacin da aka ce Allahu akbar aka karanta Fatiha ghairil maghdubi alaihim wala dhalin shi alqari'a Allah A aje ruku'i in aka dago raka'a ta bi mal qari'a Allah la ya Allah to a lokacin sai sa na riƙe alƙari a aya aya goma ne duk inda ka kai ni ko bacci ka da ni nawa alƙari a zan ce aya goma ne a lokacin na haddace sosai to wallahi kuma Allah da ikon shi a lokacin na da daga Saudiya eh, jami'ar Madina mun da fresh kenan a can a can kun ana karanta kusan ina jin limamai biyu ne suke sallah ina ji a karanta wajen raka'a ashirin ake sai a yi shafa'i da wuce limami na farko ya yi raka'a goma na biyu ya yi raka'a goma ya yada da shafa'i da wuce daga baya binu ba muftin saudi allah ji kanshi da rahama makahon nan ya ba da fatawa a rika karanta musulmai kawai raka'a goma kawai a yi shafa'i da wuce kar a wahalar da mutane a haram wanda zai kara ya je ya kara to shi kenan to Allah da ikon shehe na dawo na muka sauka irin wancan yanayi kafin ma a ba da fatawa ɗin a daina mu a ashirin ɗin ake yi da uku muna dawa nan muna ganin daga ma alantara kaifan ma zuwa abin nan ma kamar ma ba a so sallan ne sai na gangara na je na samu kuma inda A kawai <laughs> wallahi kuma abun mamaki za ka ga matasan garin idan liman idan za a je a shamɗin sai kaga sun ɗan laɓe sun laɓe suna zuwa suna laɓe suna laɓe da sun ji kawai limami ɗin alamtara ya kama ya kaci a ah, irin wai yau za a yi mai tsawo abubuwan ba har har zuciya ya saba sai kaga kawai an ji an ware ana nasu maza maza to da an ji an ci alƙari a haika ji ratatat shi kuma ya tsawaita ya tsawaita ruku'i don akwati jama'a a takaice dai gaskiya kamata a yi karatu a yi tsaiwan dare Iyamun laili aka kira shi tahajjud a tsaya ɗin sosai a daɗe a yi addu'o'i amma in wata lalura ta kama babu laifi a karanta aya ɗaya aya biyu kamar yadda Allah ce faƙar umma ta yassara minan alƙur'an amma irin wannan to ba tahajjudi ba ne Allah wani ya sa ya rufa mana asiri wadan sai su kafa hujja da ai fakara umma min alquran kawai wani bawan Allah ya kawo wato qur'ani guda eh, guda biyar sadaka a sashi a cikin addu'a Allah ubangiji ya biya masa bukatun shi na duniya da lahira mu ma biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya mana albarka ya ji kan iyaye da magabata yayi wa ƴaƴa da zuriya albarka yayi wa sana'o'i da wajen neman halal albarka Allah ubangiji ya raba mu da haram Allah ya raba mu da dukkan abin da Allah yake kusa ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba mu zaman lafiya a eh, garuruwanmu ya ƙara wa katsina zaman lafiya da ƙauyukan katsina da batsari da duk waɗansu ƙauyuka da kuma ƙauyukan zamfara da birnin gwari da hanyoyin abuja da su maiduguri da borno da yobe da ko'ina allah ubangiji ya tsare mutuncin musulmi da jinin musulmi da duk wani ɗan najeriya ko da ba musulmi ba ne allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya ya tsarkake mana tsaronmu ya tsabtace mana tsaronmu ya kare mu ya mana rahama ya mana lutufi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allahumma kullana wala takun alaina wa sunna wala tansu alaina a'izzana bi ta'atika wala tudillana bi ma'asiyatik wa salli Allahumma sallim wa barik wa anim ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin